Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa. a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙarsar rana kuma za a iya jan mata Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande. da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 12 ga watan Disamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana a Najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan yadda za a magance matsalar ɗumamar yanayi da ke shafar ƙasashen duniya. Yau muna son mu ji ku kuma ra'ayoyinku akan yadda ɗumamar yanayin nan ke shafar ku a inda kuke. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma kafin nan sai a gyara zama a jihalan da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum A yau Laraba sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce hukumomi a kasar na ci gaba da binciken kisan ɗan jaridan nan na Saudi Arabia Jamal Khashoggi wanda aka kashe shi a ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Santambul. Babban jami'in diplomasiyya na Amurka ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Fox News cewa Amurka za ta ɗora laifi kan duk wanda aka same shi da hannu wajen wannan kisan. yana mai cewar tuni har amurka ta kakaba wa wasu jami'an ƙasar saudi arabia goma sha bakwai takunkumi wanda aka yi amanna cewar suna da hannu a kan kisan pompeo ya kwatanta kisan na kashoggi a matsayin mummunan al'amari inda ya kara da cewar kisan abu ne wanda ya damu ƙasar amurka sosai ya kuma nanata matsayar shugaba Trump da ya ɗauka a kan yarima Muhammad bin Salman da cewar duk da cewar hukumar bincike ta CIA ta tabbatar da cewar yana da hannu a wannan kisan da aka yi a ranar biyu ga watan Oktoba. Yau Laraba wata kotu a birnin New York da ke nan Amurka ta yanke wa tsohon lauyan shugaba Donald Trump hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku. alkalin kotun ya yanke mishi wannan hukunci ya yanke ma mike cohen laifin da ya yi wanda ya bayyana da cewar ya ci amanar ƙasa inda ya ce makauniyar mubaya da yake ma shugaba trump ita ce ta kai shi ga wannan rufa-rufa akan harkokin donald trump marasa kyau matakin da alkalin william powell ya ɗauka akan cohen hukunci ne garin ganin laifin da ya aiwatar ya saba wa doka wanda suka hada da biyu biyan wasu kudade ga wasu mata da suka yi zargin cewar shugaba Trump ya neme su. wanda aka ba su toshiyar baki gabanin zaben shekarar 2016 majalisar dokokin kasar ta yi bincike akan wannan lamari wanda kuma take neman a duba shi da kyau Cohen mai shekaru 52 wanda ya kwashe shekaru 12 yana yi ma Donald Trump aiki ya zamanto mutum mafi kusanci da shugaban Amurka da aka yanke hukuncin zaman gidan yari a binciken da kwamitin Robert Mueller ke yi na ganin cewar an binciko abin da ya faru dangantaka da take tsakanin Rasha da kuma Donald Trump. labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a nan birnin washington dc an sake tuhumar tsohon firaministan malaysia najib razak da yin wadaƙa da dukiyar ƙasa a wani shiri na 1mdb masu gabatar da ƙarar sun tuhumi najib da laifin sauya lambobi a wasu takardun gwamnati da suka ɓoye gaske yadda aka yi amfani da dukiyar ƙasar na baitulmalin 1mdb masu gabatar da karan sun kuma tuhumi arul kandar tsohon shugaban hukumar ta 1mdb da laifin da aka tuhumi najib wanda suka ce ya taimaka wajen canza lambobi a rahoton binciken hukumomi sun ce an cire sunan tsohon shugaban kudin kasar taik joe daga cikin takardun da aka bayyanar na wannan bincike da aka yi a tsakanin shi da firaministan kasar hukumomin sun ba da izinin kama tag joe najib ya ki amincewa da laifukan da aka tuhume shi a kansu wanda aka ce ya yi su tun a wannan lokacin hukumomin gidan sun tabbatar da cewar shi wannan firaministan mai shekaru 56 yana fuskantar wannan laifuka guda 38 da suka hada da zamba cikin aminci ta annati da dukiyar kasa. ma'aikatar shari'a ta bayyanar da cewar kuda adadin kudaden da suka yi ta'ammati da su sun kai dala amurka biliyan hudu da rabi labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yayin Yayin da ministocin muhalli da sauran ƙwararru ke ci gaba da taron warware matsalar ɗumamar yanayin duniya ƙasar Poland, masana a Najeriya na bayyana hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsalar. Wakilin sashen Hausa, Babangida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Legas. a yayin da ake ci gaba da gudanar da taruka daban-daban domin gano bakin zaren warware matsalar mamaye yanayi a duniya ministocin muhalli na kasashen duniya daban-daban a ci gaba da gudanar da wannan taro a kasar poland sai dai masu lura da harkokin yau da kullum musamman ma dai masana kan harkokin muhalli na zargin shugabannin kasashen duniya musamman kasashen da suka ci gaba da neman yin zagon kasa ga harkar ta dumamar yanayi to ko ake nufi ma da mama yanayin da kuma illa da yake da shi ga muhalli da kuma bil'adama Profesa Ahmed Sadauki na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke Mina rare ne akan harkokin muhalli. Wato abin da za mu iya yi da za mu rage wannan dumaman yanayi din don saboda a ah, ƙashin gaskiya suna da yawa dole ne mu tabbatar cewa wato mun daina yanka da zuzzuka wato su itatuwa ne da manya din da ƙananan sannan kuma mu tabbatar cewa wato yadda muke noma wato bai zamanto cewa muna nan muna bata yanayi ba matsalar sare bishiyoyi na daya daga cikin illolin da ke haifar da ɗumaman yanayi musamman ma dai a kasashe masu tasowa irin su najeriya da jamhuriyar niger a can baya dai an ɗauki wani mataki na samar da katangar bishiyoyi tsakanin kasashen da ke makwabtaka da sahara labarin da ya haifar da amfani da bishiyar bene da zago bishiyar kuma da ke jurewa hamada Profesa kolo tsado masanin harkokin gona ne a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina kuma ya min karin haske game da alfanun bishiyar ta bene da zago a wata hira da na yi da shi a can baya ana cewa akwai mai daga 'ya'yan to mun ku duba an gan cewa lalle akwai ana iya amfani da mai na bini da zugun kamar diesel ana iya amfani da shi ba wani tacewa za a yi ba a zuba kan injin a amfani da shi yanzu dai a yayin da kasashen duniya suka zira ido domin jin sakamakon taron da ake gudanarwa a kasar ta poland game da inganta muhalli da kuma kawo karshen dumamar yanayin duniya fatan al'ummomin da kasashe masu tasowa shine na kawo ƙarshen illa da masana'antu na kasashen da suka ci gaba ke haifarwa ga dumamar yanayin duniya baki daya babin ya jibrin amurka da daga Abuja. A gaida baban gida Jibril, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda ɗumamar yanayin nan ke shafar ku a inda kuke kuma ya kuke gani za a magance wannan matsalar. Amma kafin nan, ku shakata da wannan waƙar. Jawabin aure za mu yi, da farko Allah na gaba, sannan aure na biye, manzan Allah na biye ta uwa da uba ku suna biye. Shiwakin komai in kun tuna daɗa Allah na makala lamu ne ka gaban da hakin aure kuwa. Mai gida da uwar gida. an an yi faɗa do annabi do Allah a ban sauran fita. To amma in an watakila gidan da munafukai abin da mai gida yi a je a faɗa ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abin da uwar gida ta yi a je a faɗa ma mai gida sannan shi baya bincike ka san ba a kwana bakwai sai ka ga hasu mata hakuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo. Shin bayan in rabuwa ta zo, kiran amalanke naki ne, ki kwashe kayan kin jiya, ki kai can a gida naku, a san maki ɗaki ɗan kaɗan. kin sa kaya sun lankwashe sannan wasu ma sun maukaɗe kana wasu kan sun tasgaɗe bigida ba laifinsa ba kin ga ke ma ba laifinki ba in gulma da makircin tsiya masu raba Raba na. don mu taru mu tsintsi ne musu don mu ce musu Allah ya isa da can kina ku gidan miji rigan sawa sai zanen ɗaurawa shi za yi cin takalma shi za yi tuwon dawa in zaki ci sannan sakwara in zaki ci tuwon shinkafa kin jiya mutukar in sun zaki ci mai gida ya tanadi duk a taskar Allah za ku ci to yanzu da baki da mai gida wannan abu duke zaki da can kina kwa gidan miji uwa da uba ya kula da su uwa da uba ya kula da su to yanzu da baki da mai gida wannan abu duke zaki yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun kira na farko daga Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum da wa muke magana. A na Dahiru sakatare unguwar Katsina Kukumaki Gabi Local Gamer Kaduna Najeriya. To Dahiru muna jan ka. To alhamdulillah tsakanin da Allah daidai wannan lokaci da ake dumama yanayi gaskiya mm. tana tana tana bunkasuwa sakamakon yadda kamfanoni ke ta ayyuka suna ta zubar da dagwalo a ko'ina. Mm. Zan yi amfani da wannan dama in kira ga gwamnati su waɗannan kamfanoni ya kamata a samu su ido mm. malam eh, ya kamata gwamnati a ta mataki a san yadda za a dinga kwashe wannan abu ana zubar da shi yadda kada ya dinga haifar da matsala da fatan za ku tashi lafiya ɗahir sakatare unguwar kamar to mun gode ɗahir sakatare daga kaduna yanzu kuma bari mu je kano Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Hajiya Maryam Dauda barka da yamma. Barka ka dai Alhaji Musan Garo yau kuma Kano kake? Sunana Alhaji Musan Garo eh mun je mun je ziyara Kano. To yayi kyau to mine ne ra'ayinka? To gaskiya al'amari idan kika dauki magana da mai yanayi gaskiya abubuwa ne wanda suke ya kamata a ce gaskiya al'amari kin ga yanzu misali ko da irin tsofaffin baburan nan hmm. irin motocin nan masu fitta hayaki da sauransu ya za ki gama kana tafiya a hanya baka ganin gaban ka saboda tunanin irin wayan abubuwan dan ga suna ɗaya daga cikin abubuwan ko ba ga ma abin da yake bukarawa. wanda irin hayakin nan na kamfanonuka da sauransu za hmm. su yadda zan da mutane da gwalon abubuwa a gefen rafi ko kuma irin wuraren da mutane suke ɗiban ruwa suna amfani da shi za ki ga irin wayan abubuwan suna da tsakawa da mamaye yanayi kuma abubuwa ne da suke da ya kamata a ce su kamfanonuka a ce irin wa'annan a ce gwamnati tana sa musu wani irin tax wanda za a rika tallafa al'umma da irin abin da idan ana hmm. taimaka musu eh, yi haraji ta wato idan za ka ce an tabbatar wa ana gwamnati tana yi wa al'umma abubuwan da ya kamata daga nan da za a samu ci gaba irin wannan dumama yanayin a ce an samu sauƙin su karshen ne miji fata alkhairi Allah kiya mu Allah ya sa ku tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to amma mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma bari mu je Jalingo Assalamu alaikum da wa muke magana daga Jalingo. Alaikum assalam kuna magana da Dr. Balaro ne daga Jalingo headquarter Taraba State. To Dr. Bala muna jan ka. To abin da yake kawo dumamar yanayi da kin san dai Taraba State dai tana tana kudancin Najeriya ne kuma kowa ya san kurin dajin da take da shi a cikin a faɗin ƙasar nan tunda da yanzu a cikin gabanin da ma wasu mu suna da sa da wasu tsauni-tsaunuka kan eh, mambila ɗin nan. Mm. saboda ni'imar da take ciki su amma da aka shiga yin katakai na kwanuka da sauran eh, madrid din na gabaki ɗaya mu ma yanzu mun mun suma yin wannan abubuwan su kamar yanayin ya fara shafan nan mm. jalingo to kamar ta kuke jin shi wanda kuma da haka ba haka ba ne eh kamar ta kuka fara jin shi ita a tun da aka fara sauke wannan maganar itace madrid wadda yan shane shane suka suke ta tafiya din nan a baki da duk yanayi yadda kike tsammanin cewa sai muka zama da eh, zafin da yake maiduguri da adamawa ya fara shafan mu a nan jalingo ba za ka gane yau da an yi ruwa awa 24 sai ga zafi ya koma hmm. to mun gode dr bala yaro da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je jigawa Salamu alaikum. Wa alaikum da wa muke magana. Kuna magana da Yusuf Baban Gaja mai da ringin daga nan karamar hukumar ringin da To Baban Gaja mana jan ka ne ra'ayinka? Salamu alaikum Yusuf Baban Gaja ko kana tare da mu? To layinsa ya goce yanzu dai bari mu je Gusau. Salamu alaikum da wa muke magana daga Gusau. Wa alaikum salam kuna magana da Muhammad Sani daga nan ne To Muhammad Sani muna jan ka. To gaskiya ni ra'ayina shine gwamnati ta diba irin waɗannan tsohon babura da motoci waɗanda ke yawo cikin gari suna irin ƙarin nan suna hidda batun hayaki wani rima ba ka maganin gabanka. Hmm. Gwamnati ta sa ido da irin waɗannan abubuwan gaskiya in ma doka ce ta hito da doka ta wanda za a yi mutum hukunci yana da irin waɗannan karhunan. Ko ba gaskiya ba suna cike ta al'umma. Hmm. Ko wani lokaci ka ga irin kila man da aka kawo irin wata jiha irin hakan ga yana dan da matsaloli sai gaba ɗaya gari ya gurɓace in ma ka shigo cikin gari sai ga idanunka na hawaye. Mm, kamar wani irin mai kenan. Wannan bai dace ba. gaskiya gwamnati ta sa ido da irin wa'annan abubuwan gaskiya ta eh, maganin su. Malam Muhammad Sani ka ce an aka kawo wani mai a gari kamar wani irin mai kake mm. magana? Kamar irin irin kila fetur an kawo shi ne ko bakin mai hakan ya sai ga suna karhuna gaba ɗaya wani yanayin gari dai gaba ɗaya ya canza wani sai ka ji an ce to man da aka kawo mai biki da ne adda nan matsaloli hmm. shine muna kira da gwamnati da Allah ta sa irin ido da irin wayannan abubuwan ta ɗan rinka kulawa da su ana irin rinka maganin su yahi haka to mun gode Muhammad Sani da ra'ayinka yanzu kuma bari mu ji Zaria sunana usman tanimu mai rediyo tv babban dodo zaria to alhamdulillahi wannan maudu'i da kuka ɗauko na dagwalon masana'antu ko kuma bacin yanayi. Eh. To, Najeriya dai babban ƙasa ne mai ma'aikatu da surin refinery da dai makamantansu. Hmm. A lalle ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki a dukkan waɗannan abubuwa da kuma su ma jama'an gari su kiyaye kansu da lafiyarsu. Domin akan samu wasu cuce-cuce sukan haihu daga irin waɗannan dagwalon masana'antu ko kuma hayaki da ke gurɓata yanayi to na hakika a kuma ita hukuma ai akwai waɗanda suke kontrol ɗin wannan abu ma'aikata kamar irin wannan kan ce environmental health hmm. kaga sukan akan sukan kira samina domin a wayar da sauran jama'a yanzu su kada kansu da waɗansu cuce-cuce da ke faruwa akan wani dagwalon masana'antu ko kuma asin yanayi da fatan Allah ya sa za a gane wasu alaikun Usman Tanimu mai rediyo TV Gwando Zaria. To mun gode Malam Usman Tanimu. Yanzu kuma bari mu je Filato. Ah, to Malama barka da dare. Barka ka daidawa muke magana. To kina magana da Awal Hudu daga cikin garin Ukur jihar plato Najeriya. To Malam Awal muna jan ka. To gaskiya ni gudunmuwa na da zan bayar shine gwamnati ya kamata ta shigo ta tallafa a wajen harkan eh, kalanzir da su gas ya yi sauki duba da rashin tsadan rashin saukin su eh, ya sa ana yanyanke bishiyoyi ana kuma kona su eh, ana girke-girke da itace da sauransu to hmm. wannan ma yana ba da gudunmuwa kwarai wajen kawo dumamar yanayi ah, idan muka duba yanayin yanda kasan yanzu ta abun nan buga janareto rashin tsayuwar wutar lantarki a lokaci guda na ga anguwa ya tunnike da hayaki saboda wannan ya tada janareto wannan ya tada janareto mm. ga kuma kamfanoni da suke nan suke amfani da eh, injinoni da suke imama yanayi wanda ya kamata gwamnati ta yi wani abu a kai zamanto a gudu tare a tsira tare duba da dumamar yanayin yana canzawa yana kuma shafan rayuwar talakawa da kuma eh, 'yan ƙasa baki ɗaya Ah. To mun gode Malam Awal daga Plateau da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Salamu alaikum dawa muke magana daga Maiduguri. Hello kuna magana da Abubakar Tafawa. To Malam Abubakar Tafawa muna jan ka. Batun maganar dumamar yanayi dai a gaskiya ya kamata gwamnati ta tashi haikanta duba irin matsalolin da ke fuskantar mutane a cikin garuruwansu. Mm. Saboda menene saboda muna da muna da motocin da a kullum ko da yaushe za ka gani suna suna ta da hayaki a cikin gari gashi ana kone-kone ana ta abu na togo gaskiya ba mu da wani kuma wasu bishiyoyin da za su zo suna tsare mana irin wannan hanyoyi da ya kamata a kada abu nan da zai samu ya kori wannan dumaman yare To mun gode Malam Abubakar Tafawa daga Maiduguri yanzu kuma bari mu sake komawa Gusau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. A sunana Abdulmalik Sa'idu mai biri da tashar babu sau daga kungiyar Murya Talaka. To Malam Abdulmalik muna jin ka. A to alhamdulillah gaskiya wannan maudu'i da kuke sauna gare maudu'i ne matukar muhimmanci. Musamman idan mun ka dibi wannan duniyar da muke rayuwa a cikinta zama kullum yanayi na ci gaba da sauyawa wanda kuma hakan na faruwa ne sanadiyar ƙarin ɗumamar yanayi wanda kash mala abdul malik sa'idu layinka ya goce da mun ji cikakken bayani daga gare ka amma yanzu dai bari mu je katsina eh, salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana daga katsina malama maryam barka da yammaci barka ka dai da wa muke magana sunana Usman Manukan ne Roros Funtuwa. Malam Usman kana lafiya menene ra'ayinka? Eh, to, ni a ra'ayina a gaskiya wani kalubale ne ga gwamnati musamman idan ana so a kawo ƙarshen wannan dumama yanayi to mm. ya zama wajibi a ce an samu ingantacciyar wutar lantarki wanda galibi kamfanoni ne ke amfani da haƙi mai gurbata muhalli musamman ma akwai ma wata matsala wadda har yanzu ban ji ba daga cikin mu wani ya taɓo shine kona shara a cikin unguwanni shi ma yana da ba karamin matsala ke gare shi ba don haka ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata aiki ne na gwamnati hmm. tare kuma da a kan illa abubuwan da suke kawowa wanda kan shafi rayuwar al'umma da fatan za ku tashi lafiya na gode suna na usman manuka mai road funtuwa tashi lafiya murya to mu ma mun gode malam usman manuka mai road funtuwa Masu sauraro mun gode da ra'ayoyin da kuka bayyana mana a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daba. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana ci a karfe 3 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. A labarin wasannin na yau jami'in hurɗa da ƙungiyar ƙwararrun 'yan wasa na Ghana Yusuf ne ya nuna bacin ransa da takaicinsa game da kasancewar kusan sama da rabi na wato Captain Captain ɗin club club Premier League Ghana sun kake halartar wani taro da aka yi domin zantawa da kwamitin daidaita kwallon kafar ƙasar Ghana. Hukumar da ke kula da kwallon kafar Afirka kafa a takaici ta ambata Da jami'an da da su kula da wasa na cin confederation ke na tsakanin karyo bangi sharks da asanti kotoko a ranar asabar 15 ga watan disamba a kasarani international stadium da ke a kenya sun hada da alkalin wasa pierre Gislin Atku. daga kasar Gabon wanda shine zai kula da wasan sai kuma Teofil Vinga da Angelo Meleko Mambana a matsayin na mataimaka guda biyu sai kuma alkalin wasa isido carlos nzi wadda zai zama alkali na hudu da maxwell mutunga daga kasar malawi a matsayin March commissioner sa'an nan kuma babban kociyar asanti kotoko charles k akono ya bayyanar da farin cikinsa game da dawowar dan wasansa na gaba sogne yakuba bayan uh, ya ɗau lokaci mai tsawo yana jinya wani rauni da ya samu yakuba a ranar lahadi dai ya bayyana a rabin lokaci na ainihin wasa tsakanin black meteors da asanti kotoko inda kotoko ta samu galaba da ci uku da nema a accra sports stadium a halin yanzu kociyar asanti kotoko ck akono ya gabatar da sunayen 'yan wasa na kwatakwa guda goma sha takwas da za su kara da ita wannan abokiyar kara wata karyo bangi sun kuwa hada da mai tsaron gida felix anan da mutare tegu amos frimpon wadda shine captain da augustin sefa sai kuma abbas mohammed da wahaba adams abdul ismail abdul ganiyu ajiman bedu da kuma jordan opuku sai umar bashir daniel ni aji richard senano kwame bonso conte da maxwell baku sogne yakuba emmanuel jemfi martin entry da nabi keita sai da akwai waɗansu nakin da ake sa rangani a cikin wato jerin sunayen kamar su frederick botin da daniel dakwa waɗanda har yau ba a ga sunansu ba tukuna. damben zamani boxing shugaban ƙasa na dankwa kufado ya yi kira ga tsohon zakaran damben duniya a ajin wbo super bantamweight champion isaac dugbe wadda ya yi hasaran kambesa a ƙarshen mako ya ƙara kimsuwa kada ya bar wannan kayi ya karya shi ya ce ya yi imani isaac dego zai iya sake zama zakaran damben duniya ajin super bantamweight da wannan muka yi so ƙarshen labarin wasannin radwan allah muktar abbas sashin hausa na muryar amurka accra ghana madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice. a kasar Faransa na ci gaba da neman mutumin nan da ya harba wasu mutane biyu a harin da aka kai a jiya a wata kasuwa da ake sayar da kayayyakin Kirsimeti a tsakiyar birnin Strasbourg. An baza jami'an tsaro domin neman wannan mutumin tun bayan arcewa da ya yi bayan aikata wannan aika-aikan a daren jiya talata. A dadai jami'ai sun bayyana da cewar mutane uku ne suka mutu, amma daga bisani suka saukar da lambar zuwa mutum biyu. An samu raunuka da jikata na mutane goma sha biyu. An tsaurara matakan tsaro a ƙasar ta Faransa inda aka kai shi matakin da ya kai dokar ta ɓaci. Sannan an ƙara matakan tsaro a duk hanyoyin shiga ƙasar da kuma kasuwar da aka yi wannan kai wannan harin. mahukunta sun ce dama mutumin na cikin jerin sunayen mutanen da aka sa wa ido saboda yana da matsanancin ra'ayi 'yan sanda sun ce sun je gidan shi jiya amma ba su samu ganin shi ba balle su kama shi shugaban amurka donald trump ya shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters cewar baya tsoron duk wani yunkuri da ake yi na tsige shi a wata sanarwa da aka fitar jiya talata bayan wata tattaunawa da yi da kamfanin dillancin labarai na reuters yana cewa aishi baya tsoron a tsige shi To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki dauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.